daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da kowa cikin wannan fito ta ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan wani lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dume duminsu muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sai shirin nan na kokon san sannan kuma za mu kawo muku shirin nan wanda ya shafi iran. sannan mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau da fatan za ku kusance tare mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yi allah wadai da ƙona asibitin kamar aduwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi iran ta ce babu wani dalili zai sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su shiru a kan laifukan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila iran da china suna shirin rattaba hannu akan kan aiki tare na tsawon shekaru 25 to yanzu sai a ga zama domin ajiye cikakkun labarin ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta yi allah da ƙona asibitin kamal adwan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a arewacin gaza ƙungiyar ta ƙasashen musulmi ta oic ta fitar da bayani a jiya juma'a tana mai cewa kai hari da isra'ila ta yi akan cibiyoyin kiwon lafiya da suka hada da asibitoci da kuma ma'aikatan kiwon lafiya da wato da kuma tsare ma'aikatan kiwon lafiya yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa na 'yan adamtaka hakanan kuma kudurin majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar ta oic ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu na tsagaita wutar yaƙi a gaza su kuma ɗora wa isra'ila alhakin abin da take yi har ila yau ƙungiyar ta oic ta kuma buƙaci ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ɗin da su kare cibiyoyin kiwon lafiya da ma'aikatan kiwon lafiya hakanan kuma haƙƙin waɗanda suka jikkata da su sami magani ƙungiyar ta ƙasashen musulmi ta jaddada wajabcin samarwa da falasɗinawa cibiyoyin kiwon lafiya a faɗin zirin gaza a jiya juma'a da barice ne da ministan kiwon lafiya na gaza munir alburshi ya sanar da cewa isra'ila ta kona asibitin kamal adwan a cikin garin lahiya bayan da ta kutsa da sojojinta cikinsa da kuma kona dukkanin kayan da suke a cikin asibitin a gefe ɗaya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta karta zargin da haramtacce ƙasar isra'ila ta yi na cewa da akwai mayakan ƙungiyar a cikin wannan asibiti hamas ta ci gaba da cewa abin da isra'ila take nufi da hakan shine baiwa laifin da take tafkawa a cikin wannan asibiti fuska ta halacci majalisar ɗinkin duniya ta amince da sabuwar rundunar ta tarayyar afirka da aka aike zuwa somaliya kwamitin tsaro na wasu ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da sabuwar rundunar da ƙungiyar tarayyar afirka ta aike zuwa ƙasar somaliya wacce ta mai gurbin sabuwar wato runduna mai suna artemis da sabuwar da za ta ɗauki sunan osom wannan matakin dai yana a matsayin wani mataki ne wanda zai kai ga baiwa jami'an tsaron ƙasar ta somaliya damar ɗaukar nauyin kula da harkokin tsaro a ƙasarsu a nan gaba kwamitin tsaro ya kuma yarda a kan cewa ƙungiyar ta afirka ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin a tsawon watanni sha biyu masu zuwa ta kasance tana gudanar da aiki a matsayin ayyukan fagen share fage na tabbatar da tsaro ayyukan na sabuwar rundunar za su fara ne daga ranar 1 ga watan janairu na shekara ta 2025 da za a shiga sun kuma kunshi taimaka gwamnatin tarayyar somaliya a fada da kungiyar shabab da kuma sauran ƙungiyoyi masu alaƙa da ita da suka haɗa da daesh ko kuma isis kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce babu wani dalili da zai sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su yi shiru a kan laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa kakakin ma'aikatar harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ismaila baƙa'i ya bayyana cewa harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa asibitin kamal adwan babban laifi ne wanda ya munana don haka babu dalilin da zai sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su yi shiru a kansa ismail baƙa'i ya yi suka da kakkausan murya a kan yadda sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai wa asibiti na wato kamal adwan hari da kuma ƙone shi shine sabon laifin yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka da kuma laifi a kan bil'adama sannan kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa a fili baƙa'i ya ce manufar aikata wannan laifin shine rusar duk wasu cibiyoyin kiwon lafiya a gaza baki ɗaya da hakan zai sa a hana ƙananan yara da mata da maza da suka jikkata sanadiyar yaƙi samun magani. hakanan kuma ya ce asibitin kamal adwan ne cibiyar kiwon lafiya ta ƙarshe a arewacin gaza bugu da ƙari kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta iran ya ce shuruɗin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke yi akan wannan batu ba shi da halittaccen dalili kuma wannan irin shirin da ake yi ne yake zama an yi tarayya a cikin aikata laifi da haramtacciyar ƙasar yahudawa. To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da yake kawo muku waɗannan labaran kai tsaye daga nan birnin Tehran. Iran da ƙasar China suna shirin rattaba hannu akan aiki tare na tsawon shekaru 25. Ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa Iran ta yi adama aiki tare da ƙasar China na tsawon shekaru 25 wanda zai zama ginshikin bunƙasa faɗaɗa alaƙarsu a magage mabambanta a yau asabar ne da ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya kai ziyara ƙasar china inda ya gana takwaransa wang yi a yayin ganawar da ya ɓangarorin biyu sun nuna a aniyarsu ta bunƙasa alaƙa mai muhimmanci a fagen ci gaba a tsakanin ƙasashen nasu fagagen da wannan alaƙa za ta shafa sun haɗa da tattalin arziki kasuwanci zuba hannun jari makamashi da kuma sufuri arakci ya taɓo doguwar alaƙa da take tsakanin ƙasashen biyu tun daga tsohon ci gaban ƙasashen biyu a asiya sannan ya ƙara da cewa iran tana son amfani da wannan damar domin faɗaɗa fagen aiki tare wanda zai kasance a ƙarƙashin wani shiri na tsawon shekaru 25 a nashi gefen ministan harkokin wajen ƙasar china ya yi ishara da muhimmancin da iran take da shi a cikin yammacin asiya hakanan kuma albarkatun na ɗabi'u bigiran da take cikinsa da kuma albarkatu na mutane bugu da ƙari ya kuma bayyana aniyar shugabannin ƙasashen biyu na ganin cewa an bunƙasa alaƙa a tsakanin su dangane da abubuwan da suke faruwa a yammacin asiya kuwa ƙasashen biyu sun yi kira da a kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje domin barin 'yan asalin yankin su ayyana makomarsu. 'yan gwagwarmaya sun harba wa haramtacciyar ƙasar isra'ila makami mai linzami daga bait hanun tashar talbijin ta sha uku ta bayar da labarin cewa makamai masu linzami da aka harba wa haramtacciyar ƙasar isra'ilan daga yankin bait hanun sun zama abin mamaki saboda sojojin isra'ilan sun sha kaiwa yankin hari kafin watsa labarun na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce da alama hamas tana da makamai masu linzami da dama da idan ta harba su za su iya isa birnin tel aviv yan gwagwarmaya dai sun harba makami mai linzami ne daga kusa da inda sojojin mamayar suke a girke a gefe ɗaya haramtacciyar ƙasar israila tana ci gaba da kai munanan har-hare a faɗin zirin gaza inda ta fi tsananta kai hare-hare a yankin arewacin gadon da zumar korar mutanensa saboda ta kafa wani shinge na tsaro. To ma saurare yanzu sai a ga zama domin aji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokun saman da yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma shirin nan da yake magana akan abubuwan da suka faru a iran a cikin mako guda sannan za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan kuma su ne shirye-shiryen da za mu kawo muku waɗanda kuma da wannan sanarwar ce muke bankwana da ku a yi sauraro lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Sharhin zai dube ne dangane da amincewar babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da wani kudiri wanda aka gabatar wanda yake neman amincewa da kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kanta. A cikin ci gaba da tattaunawa da ake yi da kuma yunkurin ƙasashen duniya da ake ganin ana yin sa ne domin samar da ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kanta, babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙuduri wanda ya kira da a kawo ƙarshen yakin kisan ƙare dangi da gwamnatin isra'ila take yi tun daga watan oktoban shekara 2023 akan al'ummar yankin zirin gaza ƙasashe 158 ne suka kaɗa ƙuri'a amincewa da ƙudurin sannan kuma mutane da dama da suka halarci wannan taro a matsayin wakilai na ƙasashe sun kaɗa ƙuri'a ƙasashe tara ne waɗanda suka amincewa da ƙudurin daga cikinsu kuwa har da amurka yadda wasu kasashe goma sha uku kuma suka kaura wa kaɗa ƙuri'a ƙudurin ya buƙaci a sakaita ta buɗe wuta a yankin zirin gaza a cikin gaggawa ba tare da wani sharaɗi ba sannan kuma ya zama na dindindin inda sanadiyar wannan mataki haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da kisan ƙare dangi wanda kuma ɗaukar matakin dakatar da buɗe wuta zai kawo ƙarshen abin da take yi na kisan kiyashi ya zuwa yanzu dai fiye da falasɗinawa dubu arba'in da biyar ne suka yi shahada galibin su kuma mata ne da ƙananan yara sakamakon hare na isra'ila a yankin zirin gaza robert wood mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya ya ce zai zama abin kunya da kure yin amfani da haƙƙin hawa kujeran naƙi a kan wannan ƙuduri washington wadda ta yi amfani da ikonta na hawa kujeran naƙi a duk lokacin da aka buƙaci isra'ila ta kawo ƙarshen kisan keshi a gaza tare da yin fatali da irin waɗannan ƙudurori a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta yi ikirarin cewa yiwuwar dakatar da yakin zirin gaza zai iya sa kungiyoyin gwagwarmayar palestinawa su ki sakin fursunoni da suke tsare da su a yankin sai dai kuma kungiyoyin gwagwarmayar palestinawa da suke gaza sun mayar da martani mai kyau game da tsake da buɗe wuta na wucin gadi a bara inda suka saki fursunoni da yawansu ya kai ɗari da biyar a daidai lokacin da suka yi alkawalin yin hakan ba tare da saba alkawalinsu ba sun sha alwashin sake sakin sauran fursunoni na isra'ila waɗanda ake tsare da su idan har aka kawo ƙarshen kisan gillan da ake wa al'ummar gaza wakilan ƙasashe mambobi a majalisar ɗinkin duniya da dama ne suka gabatar da jawabi a gaban zauren majalisar ɗinkin duniya domin bayar da goyon bayansu ga falasɗinawa a daidai irin wannan lokacin ne dai ita ma gwamnatin ireland ta sanar da cewa ta fi sahun afirka ta kudu a hukumance kan shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da ƙasa ta icj da ke tuhumar isra'ila da aikata laifukan kisan kiyashi a gaza a ranar laraba ne da gwamnatin ireland ta amince da matakin na shiga cikin wannan lamari inda ministan harkokin wajen kasar ireland michel martin ya bayyana cewa shigar ireland na da nufin ƙara tabbatar da laifin kisan kiyashi da isra'ila ta yi a wani yanki martin ya bayyana damuwarsa akan yadda ake fassara ma'anar kisan kiyashi a halin yanzu yana mai cewa matakan da ake ɗauka wajen baiwa kisan kiyashi wata fassara ta daban yana haifar da rashin hukunta masu laifi inda kuma yake tauye haƙƙin fararen hula Ireland ta shiga cikin ƙawance na ƙasashe masu goyon bayan Afirka ta kudu waɗanda suka haɗa da Brazil, Turkiya, Malaysia, Chile, Spain, Pakistan da kuma Syria. Tun da farko dai Afirka ta kudu ta shigar da ƙara ne a watan Disamban shekara ta 2023 inda ta yi zargin cewa ayyukan mamayar Isra'ila take a Gaza ya saba yarjejeniyar kisan kare dangi ta shekara ta 1948 a cikin watan janairun shekara ta 2024 kotun icj ta amince da hadarin kisan gilla a gaza da kuma ci gaba da cutar da fararen hula amma kuma ba ta bayar da umarnin tsage ta buɗe wuta ba sai da kuma kotun ta umarci haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta ɗauki dukkanin matakai waɗanda suka dace domin hana ci gaba da kisan kare dangi Ireland ta ce ta shirya shiga a cikin ƙarar da afirka ta kudu ta shigar a kan isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa hakan dai ya faru ne bayan da majalisar dokokin ƙasar ireland ta amince da wani ƙudiri wanda ke cewa isra'ila tana aikata kisan kiyashi a gaban idanun duniya a gaza dukan waɗannan matakai dai suna zuwa ne a daidai lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila take ƙara ƙaimi wajen tsananta hare-harenta akan al'ummar yankin zirin gaza babu ƙaƙƙautawa wanda kuma hakan yana faruwa ne tare da cikakken goyon baya na gwamnatin amurka da wasu daga cikin kasashen turai waɗanda suke taimakawa isra'ila ta fuska siyasa da kuma fuskar soji duk wadda cewa dai hatta a cikin gwamnatoci waɗanda suke a kan gaba wajen taimakon isra'ila a kisan kare dangi da take yi a gaza musamman ma amurka da birtaniya amma duk da haka akwai jami'ai a cikin waɗannan gwamnatoci waɗanda ba su yarda da abin da yake faruwa na kisan kiyashi akan al'ummar gaza ba inda kuma ko a cikin wannan mako wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ƙasar burtaniya sun yi gangami a gaban majalisar ƙasar domin nuna adawar su da ci gaba da aikewa da makamai da gwamnatin burtaniya ke yi zuwa ga haramtacciyar ƙasar isra'ila inda suke neman da a kawo ƙarshen yarjejeniyar ta ciniki na makamai tsakanin burtaniya da isra'ila dukkanin waɗannan abubuwa da waɗanda suke nuni ne da cewa laifukan yakin da isra'ila take tafkawa akan al'ummar palestino da sauran yankuna na yankin gabas ta tsakiya amma babban karfin kafa wanda yake hana ruwa gudu wajen cimma burin al'ummomi na duniya na neman ganin an taka wa isra'ila birki a kan laifukan yaƙi da take aikatawa su ne wasu daga cikin gwamnatoci masu karfin faɗa a a duniya waɗanda suke da tasiri a kan isra'ila sai kuma gazawa daga ɓangaren gwamnatocin larabawa da na musulmi akan wannan batu. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar 29 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 117 da sa gabata a rana irin ta yau sojin ƙasar rasha suka yi barin wuta a kan haramin imam rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki na ahlul bait alaihi salam wanda yake birnin mashhad a arewa maso gabashin kasar iran kafin wannan lokacin da gwamnatin kasar iran ta dauki hayar wani ba amurke mai suna morgan shashtar a matsayin ma'aji na kudaden kasa, domin bunƙasa tattalin arziki na ƙasar wannan bai yi wa gwamnatin ƙasar rasha daɗi ba musamman ma dai ganin cewa rasha tana da babban tasiri akan ƙasar iran a lokacin don haka sai ta ba da wa'adi zuwa wasu kwanaki ga gwamnatin iran inda ta kori wannan ba amurke da wadin ya cika ne sojin kasar rasha waɗanda suke jibge a birnin mashad na kasar iran ɗin suka yi barin wuta akan hubbarin imam rida alaihi salam inda suka kashe mutane da dama kuma suka sace wasu abubuwa masu kima da mahimmanci da suke a cikin wannan hubbari mai tsarki masu saurare ko kun san cewa shekaru 118 da suka gabata a ranar irin ta yau sarki muzaffar din kajar na kasar iran ya rataba hannu akan amincewa da kundin tsarin mulkin kasar iran na farko wanda majalisar dokokin kasar ta rubuta a rubuta kundin tsarin mulkin ne bayan nasarar boran da aka yi wanda ake kira da mashurudiya a iran din wanda kuma ya tilastawa sarakunan iran din na lokacin amincewa da kafa majalisa da kuma rubuta kundin tsarin mulki wanda zai rage zalunci da sarakuna suke yi wa mutanen kasa. sai dai sarakunan da suka zo daga baya sun gudanar da sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin wanda ya karawa wa sarakuna karfi kuma a lokaci guda ya rage tasirin addinin musulunci da malaman addini da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 87 da sa gabata rana irin ta yau 29 ga watan disamban shekara ta 1937 aka rataba hannu akan yarjejeniyar samun 'yancin kan yankin island daga birtaniya amma sakamakon barkewar yakin duniya na biyu wannan ya sa birtaniya ta ƙin aiki da yarjejeniyar amma daga bisani yankin ireland ta kudu ya balle daga birtaniya kasantuwar mutanen yankin kiristoci ne mabiya ɗarikar katolika yadda kuma yankin ireland ta arewa wanda mafi yawan mutanensa mabiya ɗarikar protestant ne saboda haka sai suka ci gaba da kasancewa a cikin birtaniya duk da cewa dai mabiya ɗarikar katolika waɗanda suke cikin yankin ireland ta arewa suna fafatkar ganin cewa yankin ya balle domin haɗewa da ireland ta kudu ta yadda za su zama ƙasa guda ɗaya dunkulalliya island ta kudu tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu saba'in ko mafi yawan yankin tsibiri ne sannan kuma mafi yawan tsibirin island yana kudancin yankin ne wanda kuma yake yammacin burtaniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan disamban shekara ta 1977 aka kafa asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa wato ifad mai alaƙa da majalisar ɗinkin duniya an ɗauki matakan farko na kafa asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa ne a yayin taron abinci na duniya a birnin rome na ƙasar italiya a shekara ta 1974 bayan shekaru uku a ranar 29 ga watan disamban shekara ta 1977 tare da amincewa babban taron majalisar tattalin arziki da zamantakewa ta majalisar ɗinkin duniya asusun raya ayyuka na noma na duniya an kafa shi a matsayin ɗaya daga cikin hukumomi na musamman na majalisar ɗinkin duniya Daga cikin manufofin kafa wannan asusu akwai yaƙi da yunwa da fatara a karkara a ƙasashe masu tasowa ta hanyar ba da lamuni da tallafi domin bunƙasa harkokin noma a irin waɗannan ƙasashe. ana samar da albarkatun wannan asusu ne daga bankin duniya da kuma bankuna na ci gaban yanki da sauran cibiyoyi masu alaka da majalisar ɗinkin duniya da kuma gudunmuwa daga wasu ƙasashe sauran hanyoyin samun kuɗaɗe na wannan asusu sun hada da biyan lamuni da kuma kuɗaɗen shiga daga jarin asusun sannan kuma asusun yana da hedikwata a birnin rome na ƙasar italiya mambobin da sun kasu kashe uku wato kasashe masu ci gaba na masana'antu da kuma kasashe mambobin kungiyar opec sai kuma kasashe masu tasowa asusun yana da kwamitin gwamnoni da kwamitin gudanarwa da sakatare janar da kuma hukumar gudanarwa wadda ita ce take da alhakin gudanar da ayyukan asusun baki daya daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau bayan gazawar babban jami'in sojan iran janar azhari na murkushe yankunan al'ummar kasar muhammad reza sha ya nada shahbur bakhtiyar a matsayin firaminista sarki sha da amurka sun yi fatan cewa bakhtiyar zai hana al'ummar iran ci gaba da yankunan juyin juhali da kuma bin manufofi na neman kawo sauyi amma al'ummar iran waɗanda suka san yaudarar amurka da kuma gwamnatin sarki sha sai suka yi watsi da waɗannan kiraye-kiraye na bakhtiyar tare da bayyana shi a matsayin karen farauta kuma ɗan koren sarki sha kamar da kuma margayi imam kumeni ya kira ga jama'ar ƙasar iran da su ci gaba da yunkurinsu na hankoran kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu daɗaɗɗen tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Ayo shirin namu zai muku bayani ne game da wata daɗaɗɗiyar al'ada da Iraniyawa suke yin ta a duk shekara. Wannan al'ada shine bikin shabe yalda wato daren yalda wannan al'ada tana daga cikin al'adun da suka yi na su kuma take da karbuwa sosai da ake tunawa da ita tsakanin al'ummar iran wanda mafi yawancin iraniyawa suna gudanar da irin wannan al'adar a duk inda suke a duniya to watakila mai saurare zai so ya san abin da ake nufi da daren yalda da kuma matsayinsa tsakanin iraniyawa wato amsa a nan ita ce kusan shekaru dubbai da suka gabata daren ƙarshe na lokacin hunturu wato daren yalda wanda shine dare mafi duhu da tsawo a cikin shekara wanda iraniya suke yin bukukuwa a cikinsa inda suke gudanar da wasu al'adu daban-daban da abubuwan da suke yi imani da shi a gefen wannan dare abin mamaki a nan shine kowanne gari kowanne gari yana da irin al'adun da kuma ke banta da shi da mutanen garin suke yi a cikin wannan dare shi dai wannan dare yana daga cikin muhimman darare a tarihin al'adun iraniyawa a da da kuma yau wanda yake da matsayi babba wajen iraniyawa domin kuwa ana raya wannan daren ne ta hanyar yin bukukuwa inda iyalai daban-daban suke zama wuri guda domin gudanar da wannan tsohuwar al'ada al'adu daban-daban da ake gudanarwa a daren yal a ƙasar iran sun fi yawa sosai idan ka kwanta shi da sauran na wasu ƙasashen duniya daren yalda shine dare mafi tsawo a cikin shekara wanda yana farawa ne tsakanin faduwar rana ta ranar talatin ga watan azar na jira shamsiya wato ƙarshen lokacin yanayin hunturu kenan har zuwa lokacin hudowar rana ta ɗaya ga watan de wato yana nufin ranar farko ta lokacin da yanayin hunturu ya shigo kenan wanda ya dace da lokacin sanyi a yankin arewa kuma wannan dare yana da tsawo sosai yayin da yini ya fi gajarta Mene menene dalilin da yasa ake kiran sa da suna daren yalda shi dai sunan yalda an ɗauko shi ne da kalmar suryani da ke da da yake nufin haihuwa Suryani yare ne da ya fi yaduwa tsakanin al'ummar kiristoci wanda aka samo shi bayan bincike da aka yi cikin littattafan tarihi inda babban masanin nan na ƙasar iran kuma masanin ilimin yanayi abu raihan biruni ya kira shi da suna ranar idi babba wato daren yalda wanda yake nufin ranar haihuwa babu wani takamaiman lamari game da asalin yadda wannan kalmar ta yarda ta shigo cikin yaren farisanci sai dai ya zo a cikin tarihi cewa kiristoci na farko da ke rayuwa a birnin roma sun fuskanci wahalhalu masu yawa a wannan lokacin wasu daga cikinsu sun yi shawarar yin hijira zuwa yankin farisa kuma saboda kusanci da al'adunsu suke da shi ya sa aka samu wannan kalmar cikin yaren farisanci al'arun da iraniyawa suke yi a cikin wannan dare na yalda kamar yadda muka ambata a baya daren ƙarshe don lokacin yanayin hunturu wanda shine dare mafi tsawo da duhu a cikin shekara yana da matsayi na musamman tsakanin iraniyawa al'ummar iran suna raya wannan daren inda iyalai suke taruwa kewaye da juna don gudanar da bukukuwa daban-daban a cikin wannan dare mai tsawo domin yaye damuwa da duhu da sanyi da suke ciki saboda ɓoyewar rana inda za su koma su bi lafiyar gado domin hutawa har zuwa lokacin da gari zai waye sararin samaniya ta yi haske. bisa ga daɗaɗɗiyar al'adar a ranar farko ta watan day sarakunan ƙasar iran na wancan zamanin sukan ajiye tozo da gadon sarautar su a ƙasa su sanya fararen tufafi su nufi inda sahara take inda za su zauna akan farar shimfiɗa inda za a saki dukkan dogarai da masu gadon fada da bayi su watsu a cikin gari su riƙa rayuwa kamar yadda sauran mutane suke yi inda dukkan mutane kama daga sarakuna ko masu mulki da sauran mutanen gari za su kasance a matsayi ɗaya inda babu wani banci tsakanin su to sai dai kada mu yi kitso da kwarkwata a ciki domin kuwa wannan asalin wannan bayani da aka kawo a ƙarshen nan bincike ya tabbatar da saɓani da ake da shi game da asalin irin al'adun da sarakuna suke yi a baya a wannan dare na Yarda. a yau bikin Yarda ga iraniyawa ana gudanar da shi ne ta hanyar raya daren 'yan uwa da iyalai suna zama kewaye da juna inda manya masu yawan shekaru a cikin iyali suke fara ba da labarai da tsoffin kisoshi ana shan kankana da wasu abubuwan ci don gingida da busasshen inabi da kayan zaƙi da 'ya'yan itatuwa daban-daban a gefen wannan dare mai farin jini mafi yawancin waɗannan 'ya'yan itatuwan suna da ƙwallaye sosai a cikinsu Ta ma saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan shirin namu zai shigar da bayani ne game da muhimman wurare masu ɗaukar ido da jan hankali a garin Gilan wanda shine mahaifar shugaban ɗariƙar ƙadiriya ɗin nan mai suna Sheikh Abdulkadir Gilani wanda gari ne da ake masa lakabi da cewa garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma mai koren yanayi da ake kiransa da aljannar duniya. To yanzu shirin namu zai ci gaba inda za mu leƙa garin Lahijan wato amaryar garuruwa da ke arewacin ƙasar Iran. garin lahijan shine birni mafi girma a gabashin lardin gilan kuma shine gari na biyar mafi yawan jama'a a ƙasar iran mutanen garin suna magana da yaren gilki lahijan gari ne mai kyau kuma kore shataf duwatsu da tsaunukan da ke wuraren an rufe su ne da wani ganyen shayi kuma za ka ji ƙamshin shayi ya mamaye garin baki ɗaya kana isa a lokacin tsananin zafi yana da damshi sosai ko kuma a lokacin sanyi idan iska ta kaɗa za ga dusar ƙanƙara tana sauka akwai wurare masu ɗaukar hankali na ɗabi'a da suke da ɗan tarihi masu yawa da ke garin lahijan ganin cewa ana ɗaukar garin a matsayin ɗaya daga cikin biranen yawon shakatawa sannan daga cikin wurin yawon shakatawa da ke garin lahijan ɗin akwai tudun kabin wanda aka kammala ɓangaren shi na farko a shekara ta uku. da tamanin da hudu bayan shi a wajen shakatawa na bi'isat da wajen shakatawa na dajin mirsad da ɗakin taro na amir kalaye da kuma ƙoramar susan da ba ta da na biyu to dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata suna daga cikin abubuwan kallo da jan hankali na ɗabi'a da ke wannan gari na lahijan garin lahijan yana da abubuwa masu yawa da ke ɗaukar hankali ga masu son tarihi kamar masallacin akbariye yana daga cikin abubuwa masu cike da tarihi a wannan gari kuma an gina shi ne a zamanin sarki fatuhu ali saboda wasu dalilai akan wannan masallacin a lokacin gina shi an tsayar da shi ana tsakiyar ginin sa, wanda a halin yanzu an kasa masallacin zuwa ɓangarori biyu sabon masallaci da kuma tsohon masallaci da dama daga cikin kwararru sun yi amanna cewa tsarin ginin wannan masallacin yana kama da masallacin a sufiya da ke ƙasar turkiya kabarin Kashifur sultan ko kuma wajen ana tarihi na shayi yana daga cikin muhimman wuraren tarihi na yawon shakatawa da ke garin lahijan a lardin gilan na kasar iran wanda yake a layin kashif na gabas kuma an gina shi ne bisa wasiyar muhammad mirza kajar akwai wani wuri da ake kira kavallu da ke saman tudu da aka tara ganyen shayi a wajen wannan wajen adana tarihi idan ka shiga cikin ɗaya daga cikin babban zauren sa yana da hawa biyu da kuma wata hasumiya da ta kunshi takardu da shaida na marigayi kashiful sultaniya wanda mutum ne da ya yi karatu kuma yana da mukami da ake kallonsa a matsayin na farko a irinsa da ya yi suna wajen noman shayi kuma ya shahara da sunan baban shayi na kasar iran zama a garin lahijan garin lahijan a matsayinsa na ɗaya daga cikin gari da ya fi ci gaba kuma fi yawan jama'a yana da abubuwan more rayuwa da suka dace ga masu yawon shakatawa domin kuwa akwai otel-otel da ɗakunan saukar baƙi daban-daban domin yi wa masu ziyara hidimomi. su ma saurare gan lokacin da aka ɗiyar shirin ya kawo jiki ko kuma saurare wannan a takaice kenan game da abubuwan yawon shakatawa ko kuwa abubuwa masu jan hankali domin ko kuwa abubuwa na masu jan hankali ga masu son zuwa yawon shakatawa a wannan gari ko lari na gilan musamman a garin lahijan da fatan masu saurare sun amfana daga waɗannan bayanai da aka ji to kuma da yake lokacin da aka ɗira shirin ya riga ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri amma kafin nan a muhadin wata tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar mu domin sauraron shirye da muke watsawa a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng ko kuma www.hausatv2.ng a huta lafiya. Duniyarmu a yau. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani, sannan idan akwai lokaci za mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da wasiƙar jumhuriyar musulunci ta Iran ga kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ga kuma babban sakarin majalisar wato Antonio Guterres wacce take kai ƙara hamci ƙasar Isra'ila. bayan da ministan tsaron ƙasan ya tabbatar da cewa gwamnatin su ne ta kashe ismail haniya shugaban ƙungiyar hamas wacce take fafatawa da hamshe ƙasar isra'ila a gaza wanda kuma suka kashe shi a nan birnin tehran a ranar talatin da ta gabata ce dai gwamnatin amurka isra'ila ta tabbatar da cewa ita ce da alhakin kashe ismail haniya shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas a birnin tehran a ranar 31 ga watan yuli na shekarar da muke ciki a daidai lokacin da haniya yake halartar taron rantsar da sabon shugaban kasar iran masu pezeshkian a nan birnin tehran kafin haka dai gwamnatin kasar isra'ila ba ta furta wani abu da ya shafi kisan haniya ba amir sa'id irabani jakadan ƙasar iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya rubuta wa babban sakirin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wasiƙa a ranar talatin da ta gabata inda a ciki ya kawo yadda ministan tsaro na hamshin ƙasar isra'ila ya tabbatar da cewa su suka kashe dukkanin shugabannin ƙungiyoyi masu gugurma da ita a yankin wanda suka hada da ismail haniya a nan birnin tehran da mataimakinsa wanda ya gaje shi wato yahya sinwar a gaza da said hassan nasrullah shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon a kasar lebanon kafin ranar 23 ga watan disamba da muke ciki dai hamshe kasar isra'ila ta yi gum da bakinta dangane da kisan Ismail Haniya a nan Tehran. Don haka Iran da kuma kungiyar Hamas duk suna zaton kasar Isra'ila ce ta kashe shi amma tare da furucin ministan tsaron hamjakasar isra'ila yara'il kas ya tabbatar da cewa hamjakasar isra'ila ce ta kashe ismail haniya kamar yadda ake zato sannan hare-haren wa'adu sadiq na biyu wanda iran ta kai kan hamjakasar isra'ila da nufi mai da martani ga kisan haniya da kuma said hassan nasarullah shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon ya yi daidai a cikin wasiƙar da ya rubuta wa ɓangarorin biyu dai na majalisar ɗinkin duniya jakadan iran ya tabbatar da cewa hamshaksar isra'ila ba tare da mutunta hurumin wata ƙasa memba a majalisar ɗinkin duniya ba ta tabbatar da cewa ta aikata laifi wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa wannan ya tabbatar da cewa hamshaksar isra'ila ta kai hare-hare a cikin wata ƙasa ba tare da kiyaye haƙƙinta ba ba tare da mutunta ƙasar ba wannan shi kaɗai ya isa tabbatar da cewa hamshe ƙasar isra'ila tana keta dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suka shafi wasu ƙasashen duniya jakadan ya ƙara da cewa wannan ya nuna cewa hare-haren da jumhuriyar musulunci ta iran ta kai wa ƙasar isra'ila a ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 2024 wanda aka sanya masa wa'adu sadiq na biyu an yi shi bisa doka har ila yau yara'il kas ministan Tsaro hamshin kasar isra'ila a ranar litinin da ta gabata 23 ga watan disamba dangane da kasar yemen ya bayyana cewa kamar yadda muka kashe haniya sinwar da nasrullah a gaza da tehran da lebanon haka za mu yi da yemen Hamza kasar isra'ila ta kashe ismail haniya ne shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ne a ranar laraba 31 ga watan yuni shekara ta 2024 a nan birnin tehran wannan aikin da hamkasar isra'ila ta aikata a tehran da ya gamu da mai da martani mai tsanani daga kasashen duniya kuma tare da cewa hamkasar isra'ila tana samun goyon bayan kasashen yamma amma kasashen duniya da dama sun yi allah ware da ita don ba wanda mutuwar haniya zai amfana sai ita hamkasar isra'ila saboda haka ne ƙungiyoyi da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya da dama sun fidda bayanai wa'anda suke nuna damuwarsu dangane da kashe-kashen da amurka isra'ila take yi sun nuna damuwarsu da cewa hakan zai iya jawo rashin zaman lafiya da kuma yaƙe-yaƙe a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka yi allah wadai da kisan haniya a cikin wata ƙasa wacce shi ba ne a cikinta akwai ƙungiyar 'yan ba ruwanmu wato nam a takaice nam ko kuma dai non-alliance movement a takaice mai kasashe 120 sannan da wasu kasashe 20 masu sanya ido a cikinta a ranar 6 ga watan agustan shekara ta 2024 ne suka yi allah wadai da hare-haren da suka kai ga kashe ismail haniya a tehran sai kuma wasu hukumomin ƙasa da ƙasa har goma tare da nan duk sun allah wadai da hare-haren na tehran a cikin bayanin da wa'annan ƙungiyoyi suka fitar sun bayyana cewa kisan da amurka isra'ila ta yi wa ismail haniya a tehran aikin ta'addanci ne duk tare da goyon bayan da amurka isra'ila take samu daga kasashen yamma musamman kasar amurka wannan bai sa ta sami goyon bayan sauran kasashen duniya ba wato mafi yawan kasashen duniya suna kiyayya da hamdukasar isra'ila saboda yadda ta zama mai laifukan yaƙi saboda kisan ƙare dangin da take yi a gaza da kuma mamayar da hamdukasar isra'ila take wa kasashen larabawa da dama sun kuma ƙara da cewa hamdukasar isra'ila ba ta kiyaye hurumin duk wa'anda take adawa da su daga falastinawa zuwa sauran kasashen da suke goyon bayan su a lokacin da take son aikata wani abu za ta aikata shi ne ba tare da kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa ba wanda suke tattare da su irin ayyukan da amurka isra'ila take aikatawa a gaza dai da wasu kasashen larabawa ya sa mafi yawan kasashen duniya suna allah wadai da ita kuma suna sukanta kan irin wa'annan halaye. wannan ne ya sa wasu daga cikinsu suka shigar da ƙararta a gaban kotun ƙasa da ƙasa inda kotun ƙasa da ƙasa ta icc ta fi da sammacin kama firayim ministan haramci ƙasar isra'ila wato benjamin netanyahu da kuma tsohon ministansa na yaƙi yawuf galand don haka ne gwamnatin jihuwar musulunci ta iran ta yi amfani da doka ta 51 wacce ta ba da damar mai da martani kan duk wata ƙasa wanda ta keta horomin wata ƙasa. har ila yau a cikin wasiƙa da jakadan ƙasar iran amir sa'id irawani ya rubuta wa kwamitin tsaro da kuma babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hamcika isra'ila a matsayin ƙasa 'yar ta'adda wacce ba ta kiyaye hurumin wata ƙasa a duniya don haka da wannan dalili ne gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta yanke shawarar kaiwa hamcika isra'ila hare-hare da makamai masu linzami masu ƙarfin gaske saboda ke da hurumin ƙasa iran da ta yi sai dai abin lura a nan shine duk tare da kisa ko kuma kaiwa ga shahadar da isra'ila ta yi wa shugabannin kungiyoyi masu gwagwarmaya a lebanon da falastinu sun kasa samun nasara a yakin da take fafatawa da 'ya'yan wa'annan kungiyoyi a yankin misali shine bayan kisan kumandojin kungiyoyin hezbollah wa'anda suka hada da babban kumandan dakarun kungiyar wato said fuad shukuri da kuma babban shugaban kungiyar said hassan nasrallah wannan bai sa kungiyar ta yi rauni ba ai bayan kisan said hassan nasrallah ne kungiyar hezbollah ta tilasta sojojin isra'ila amincewa da sulhuntawa na kwanaki 60 inda a cikin yakin kwanaki 60 da suka yi bayan shahadar said hassan nasrallah ne ƙungiyar ta fitar da manya-manyan makamanta masu linzami suka yi amfani da su suka cilla makaman kan biranen tel aviv da kuma haifa da kuma garuruwan da suke bayan haifa wannan ya ƙara tsorata hamci isra'ila don sojojinta wa'anda hezbollah ta kashe tare da amfani da wa'annan makamai masu linzami ya sa wani minista daga cikin ministocin gwamnatin ƙasar ya fito yana kuka a fili a gaban jama'a yana zubar da hawaye saboda yawan sojojin hamshin isra'ila wa'anda kungiyar hezbollah ta kashe a kan iyakokin kasashen biyu banda haka dakarun hezbollah na kasar lebanon sun hana sojojin hamshin kasar isra'ila kutsawa cikin kasar lebanon inda a nan ma suka halaka sojojin yahudawa da dama wa'anda suke son kutsawa cikin kasar wanda dukkaninsu sun faru ne bayan shahadar said hassan nasrullah shugaban kungiyar ta hezbollah da kuma sauran kumandojin kungiyar wanda suka yi shahada kafin shahadar nasrullah don haka kashe shugabannin kungiyar hezbollah bai raunata kungiyar har ta rasa abin da za ta yi ba wato gaskiyar al'amarin shine shahadar wa'annan manya-manyan shugabannin kungiyar sun ƙara ƙarfin mayakanta ne inda suka bayyana sabbin makamansu suka kuma yi amfani da su wajen fatattakan sojojin yahudawan isra'ila a kan iyakokin ƙasashen biyu banda haka shugaban gwamnatin kasar isra'ila ko firaministan ƙasar a jawabin da ya gabatar bayan amincewarsa da sulhu da ƙungiyar ta hezbollah ya ba da dalilai guda uku na amincewa da sulhun ɗaya daga cikinsu shine yana son sake farfado da sojoji hamsin a isra'ila bayan wahalar da suka sha a yakin da suka fafata da ƙungiyar hezbollah a su na kotsawa cikin kasar lebanon don haka kungiyar hezbollah ce ta sami nasara a kan sojojin amurka isra'ila a wannan yakin ba don komai ba sai don kasancewa gwamnatocin kasashen yamma musamman amurka suna tare da hamdukasar isra'ila watakila sojojin wa'annan kasashe suna cikin sojojin hamdukasar isra'ila a yakin da ta yi ta fafatawa da wa'annan kungiyoyi. sannan a gaza kuma bayan watanni goma sha hudu da fafatawa da mayakan hamas bayan shahadar ismail haniya da kuma yahya sinwar dakarun hamas sun ci gaba da yaƙi a zirin gaza gaba ɗayanta saboda a halin yanzu hamci isra'ila ba ta da cikakken iko a kan zirin gaza don ƙungiyar hamas tana da mayakanta a duk wa'annan yankuna kuma suna wa sojojin yahudawan ɗauki ɗaɗɗai duk da cewa a zahiri an fi ƙarfinsu ta sama sannan a farkon yakin gaza gwamnatin netanyahu ta sha alwashin ganin bayan ƙungiyar hamas gaba ɗayanta a doron ƙasa sannan ta ce za ta ƙwace zirin gaza gaba ɗayansa amma har yanzu falastinawa kimanin miliyan biyu suna ci gaba da rayuwa a gaza sun ƙi ficewa daga ƙasarsu suna ci gaba da yaƙarsu nan da can wannan yana nufin sojojin yahudawa ba su da iko akan zirin gaza kamar yadda suke so sannan har yanzu ƙungiyar hamas tana riƙe da fursunonin yahudawan wa'anda ta kama a matsugunansu da ke kewaye da gaza har yanzu fursunonin hamdukar isra'ila wa'anda suka hada da amurkawa a cikinsu fiye da ɗari suna tsare a hannun ƙungiyar hamas yanzu watanni kimani goma sha hudu kenan amma sun kasa kwace su daga hannun kungiyar wannan ya nuna cewa a nan ma kungiyar hamas ce take da nasara a wannan yakin don hamdukasar isra'ila ta kasa cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinta na shiga yaki a gaza wannan kuma yana nuna cewa dole ne hamdukasar isra'ila ta amince da wasu sharuɗan hamas kafin su kubutar da wa'annan fursunonin banda haka da halin yanzu da ake maganar sasantawa da kuma kawo ƙarshen wuta a gaza da ƙungiyar hamas ne hamji isra'ila take tattaunawa ba da wani ba wannan ma wata nasara ce to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh